بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da goma sha tara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shi da yammaci na bakwai kenan ga watan shida a shekara ta dubu da dari tara da casa'in da takwas wato miladiya kenan don ci gaba da karatun mu na kitabu tauhid yau matashiyar maganar da za mu tashi a kai babu ma ja'a في التغليظ في من أبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا أبده أي مسائل ميسوة طب درس بايا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين mun kammala darasin za mu tashi cikin masail wato babin da yake magana bisa ga cewa sababin da ya sa ɗan adam suka kafirce ma ubangiji kuma suka rabu da addinin su shine al fi wato wuce gona da iri dan gana lahu atarghabu a millati abdul muttalib فأعاد عليه النبي فأعاد alaihi النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ma قال كوفة كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أهببت ولكن الله يهدي من يشاء babin da zamu tashi a kai babin faɗin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wato abinda wannan babi ya kunsa ko zai kunsa kamar yadda zamu karanta a ciki nuna cewa shiriya ba ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana hannun Allah ne shi kaɗai. annabi sallallahu alaihi wasallam tare da kasancewarsa mafifici cikin halittun Allah wanda Allah ya fi kowa kauna tare da kasancewarsa khalilullahi tare da kasancewarsa khatamul anbiya wa imamur rusul amma laisa biyadihi shay'un min al-hidayah babu wani abu na shari'a a hannunsa shari'a tana hannun Allah shi kadai to in ya zanto shari'a tana hannun Allah tana hannun Allah shi kadai wa ke ne cancanta abotawa shi Allah din shi kadai wanda babu shirya a hannunsa baya cancantar bauta wanda ke da shirya a hannunsa shi ke cancantar abota masa shi kadai dukan waɗannan babuka sharhi ne na la ilaha illallah ƙara fayyace ma'anar la ilaha illallah kamar yadda Allah ke banta da mallakar komai shi kadai to kamar haka ne yake banta ai masa bauta kuma shi kadai Allah madaukaki yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka lalle kai wanda wannan kafin khitab khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam magana ce zuwa ga annabi lalle kai la tahdi man ahbabt ba ka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama wa a'lamu bil kuma Allah shi ne mafi sani dangane da shiryayyu an bayyana ko to idan an ce shiriya ta kasu kashi biyu akwai hidayatu bayan akwai hidayatu tawfiq hidayatu bayan shiriya da ma'anar bayani hidayatu tawfiq shiriya da ma'anar datar da bawa akan ya rike tafarki madadi wannan sune ma'anoni biyu na shirya ubangiji ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi mushrikun Allah shi ya turo annabi da shiriya to ita wannan shiriya din wato shiriya biyu ce ko dai ta zanto shiriya ta bayani ko ta zanto shiriya ta datar da bawa da sa masa dandakatar ya zanto kan tafarki madaidaici shiriya ta bayani wannan Allah ya dora wa annabi nauyin yayi bayani amma idan yayi bayanin ya gama shi aikin sa ya kare daga nan shiriya ta gam da gamdakatar ba ta hannun annabi tana hannun Allah ne shi kadai to anan da Allah sai innaka la tahdi man ahbab ba ka iya shiryar da wanda ka so wata irin shiriya yake nufi ta bayani ko ta gam da gamdakatar ta gam da gamdakatar hidayatul tawfiq ita ce Allah ya korewa annabi amma hidayatul bayan Allah bai korewa annabi ba an gane ko a can a ƙarshen wato suratu shura ubangiji ta ala ce wa kazalika auhayna ka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mahallu shahid da Allah ce wa innaka latahdi lalle kai tabbas kana shiryasuwa ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah ya ce da annabi lallai kana shiryatuwa zuwa ga tafarki madaidaici siratal lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasir al umur to anan kuma yace innaka la tahdi san yace innaka la tahdi inda a ce shiriyar iri ɗaya ce sai zanto akwai tufka da warwara tsakanin ayoyin biyu amma shiriyar daban-daban ce shiriyar da aka tabbatar masa a can ita ce shiriya ta bayani shiriyar da aka kore masa anan aka ce ba ta hannunsa ita ce shirya ta me ta Hidaya ta tawfiq hidaya ta gam da wannan a hannun Allah take annabi kawai aikin sa yayi bayani ma alar rasuli illa al bala abin da ke kan manzo shine iyar da manzanci amma shiryar da mutane su karbi shiriya a wannan a hannun Allah kadai yake laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim musaitir to Allah ya korewa annabi shirya ta gamdakatar sai dai shirya ta bayani shirya ta bayani wannan annabi na yi haka duk mai wa'azi yana da dama yi shirya ta bayani in ya bi tafarkin annabawa shine yawa mutane tallar addinin musulunci bisa ga dalilai na shari'a bisa ga dalilai na qala Allahu qala rasulullahi wannan shirya ce amma gamdakatar kuma to yana hannun Allah shi kadai dan haka Allah ce fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaktubun wa amma samudu fa hadainahum amma kabilar samudawa mun shiryar da su wata irin shirye kenan ta bayani shiryar bayani ba shiryar gam da kasar ba domin kuwa samudawa an halakar da su kazzabat samudu wa adun bil fa amma samudu fa uhliku ashe shiryar da Allah ke nufi anan shirya ta me ta bayani ta kan harshen manzon su annabi salihu fa hadainahum mun shiryar da su shiriya ta bayani ma'ana bayyana lahum subulal hidayati bayyana lahum tariqal huda min tariqid dalala me ya faru fastahabbu al'ama ala huda sai suka zaɓi makanta bisa ga shiriyar gashi an nuna musu hujja amma suka kiyarda da ita ba dan manzo ya kasa wajen ba su dalili ba sai dan kawai sun zaɓa ma kansu zama cikin bata me ya faru natija fa akhadathum sa'iqatul azabil huni bima kanu ina fatan kun fahimta da wannan bayanin innaka la tahdi man ahbab lalle kai baka sirriyar da wanda ka so to wannan kamar yadda zai zo nan gaba ayar ta sauka ne kan Abu Talib to Allah ya ce da annabi lalle baka siriyar da wanda ka so Abu Talib menene matsayinsa musulmi ne ko kafiri kafiri kuma kaunarsa ake ko kinsa ake to amma kuma Allah ce innaka la tahdi wannan ya nuna annabi na sanwa kai kuma ba a so a so kafirai kafirai ba a so amma da Allah ya tabbatar annabi na sanwa Abu Talib to ya kenan to ne sai suke cewa shiriya anan ba wai Abu Talib din ne ake so ba ahabbta fi'il ne da fa'il menene mafa'ulan bihi mansub din innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu wato ba ka iya shiryar da wanda ka so shiryarsa wato ba ya so zatin abu talib bane ya so shiryarwa abu talib ina fatan kun fahimta shi kenan zai zanto a ce annabi bai zo kafiri ba <laughs> wato mafa'ulan bihi nan sai zanto an shafe shi ne innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu ko ya to ma'anarsa la tahdi man ahbabtahu mahabbatan tabi'iyya la mahabbatan shar'iyya suka ce so na ɗabi'a annabi yayi wa Abu Talib amma ba so na shari'a ba so na ɗabi'a shine so na karaba ka kaunace shi a cikin zuciya dan dangantakar jini da ke tsakaninku dan sana'ar ku iri daya dan makwabtan juna ne ko dan yan gari daya amma irin wannan so na ɗabi'a lokacin da ya fi karo da so na shari'a sai na ɗabi'ar ya tashi daga aiki ma'ana duk irin san da kake yawa mutum in so na ɗabi'a ne wannan baya sa ainihin wato ka fifita shi akan dan uwanka ba musulmi ba zai yiwu ba baya sa wato ainihin ka fifita shi akan dan uwanka musulmi ta kowane irin hali wannan a dabi'ance so ya zo minti ɗaya minti biyu dan dan uwana ne kaza ne suka ce irin wannan babu laifi amma muhabba shar'iyya shine ba za a yi wa kafiri ba mahabba shar'iyya kuma shine ya kasance ko da yaushe kana tare da shi Muhabba allati taktabi nusrata wato irin kaunar da take hukuntar da taimakon sa cikin dukkan al'amuransa to shine wannan aka ce annabi bai wa Abu Talib irin wannan ba so na ɗabi'a kawai ya masa amma takadirin farko ya fi abin nan la tahdi man ahbabta hidayatahu wannan takadirin na farko ya fi innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wannan aya tana cikin ayoyin suratul qasas an gane ko daga nan sai malai yace me wa fi sahihi an ibn al musayyib an abihi wa fi sahihi idan sun ce fi sahihi suna nufin ya tabbata cikin bukhari amma wannan hadisi da bukari da muslim duk sun rawaito shi an ibn al-musayyib an karbo hadisi daga ibn al-musayyib an gane ko shine sa'id ibn al-musayyib wanda yana cikin fuqaha sab'a manyan malaman fiqh cikin cikin tabi'ai a garin Madina shine Ali ibn al-Madini ke cewa tunda Allah ya halicce ni ban ga mutumin da Allah ya bashi yalwan ilimi ba irin sa'id ibn al-musayyib in dai a cikin tabi'ai ne yace ban ga kwatankwacin sa ba cikin tsare sa kenan an karbo hadisi daga sa'id ibn al-musayyib an abihi shi kuma ya karbo daga babansa shine al-musayyib ibn hazm ibn abi wahab al-qurashi al-makhzumi wanda yake sahabi ne kun gane ko kala shi babansa din yace lamma hadarat aba talib lil wafat lamma hadarat aba talib lil wafat yayin da al-wafat mutuwa ta zo ma abu talib wato aba talib sai zanto shine mafaulun muqaddam ko alwafatu kuma shine fa'ilun mu'akhkhar kenan yayin da mutuwa ta zo wa wato ainihin Abu Talib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsara da abincin tabbata gare shi yazo wajen sa yazo wajen Abu Talib wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya a wurin Abu Talib din akwai Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahal da kuma Abu Jahal fa qala la sai annabi ya ce da shi ya ammi wato nan munada mudaf ne mudaf ila ya to an shafi yawun din da haka sai aka tabbatar masa da kasra bisa ga ana kaddara ya'un din duk da mutum baya ganin ta ya ammi yace ya kai na ya halatta kace ya ammi ka tabbatar da ya ya halatta kace ya ammi ba tare da ya ba kamar wajen ya abi ya abi duk ya halatta wannan a yace da ya kai baffana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma daya wato sai zanto kalimatan anan gurin badal ne na la ilaha illallah domin kun wato fi'il al-amr ne fa'iluhu damirun mustatirun wujuban ko jawazan wujuban takdiruhu anta domin dukkan inda fi'il al-amr yake al-ma'mur bihi al-wahid al-mudhakkar fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta قل أنت لا إله إلا الله kalmar la ilaha illallah ita ce mai. maf'ulun bihi mansub to kalimatan anan sai zanto badal ne na la ilaha illallah da haka sai zanto da nasaba kalimatan ma'ana qul kalimatan ma hiya hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah ma hiya la ilaha illallah hiya hadhihi kalima قل لا إله إلا الله كفت لا إله إلا الله كلمة كلمة طيا أحاج لك بها عند الله أحاج لك بها عند الله أحاج لك بها عند الله wannan a haju da yawa jimin damma ko a haja wato da yawa damma da yawa fa jimin fataha kenan idan ya zanto bil fataha sai zanto fi'li mudari anan majzum ne sai zanto jawabu talab domin kul wannan talab ne sai zanto a haja majzumin annahu jawabu talab sai zanto fi'li mudari majzumin ne bil fataha saboda mudaf ne qul ilaha illallah ahajju biha inda Allah ka ilaha illallah wata kalma da zan tsaya da ita a wurin Allah to menene ahajju shine suka ce ma'anarta in kafa hujja da maka hujja da ita a wurin Allah sai mahajjati bi ma'ana sai in zanto mai yin bayanin hujja a wurin Allah da cewa lallai ka faɗi kalmar shahada da za ta tsirar da kai wadan suka ce a minal maha minal mahajati wato jayayya kenan ma'ana sai in tsaya gaban Allah in zabi ba lauya in dai ka faɗe ta to ni zan yi aiki da zahiri gobe kiyama ko Allah ya ce zai maka azaba sai in ce a'a ka faɗi la ilaha illallah cikin madonin guda biyu wanne yafi dacewa na farkon <laughs> kowanne malamai sun faɗa amma na farkon ya fi dacewa ta ce ma na zahiri ma'ana in zanto mai bayanin hujja dan waye zai zai jayya da Allah kuma wuce. in zanto mai yin bayanin hujja gare ka a gaban Allah gobe kiyama wannan shine daidai qala lahu sai Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya suka ce da shi Abu Talib suka ce a targhabu an millati Abdul Muttalib shi yanzu kana kadayin barin addinin Abdul Muttalib shi yanzu kana kyamatar addinin wato ainihin babanka Abdul Muttalib wato suka tuna masa addinin iyaye da kakanni yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni yanzu zaka yi tawaye kenan fa ada alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sake cewa da shi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah fa ada su kuma sai suka sake maimaita kalmar su a targhabu an millati Abdul Muttalib su suna fadar nasu annabi na fadar nashi wato gogurmaya kenan bainal haqqi wal batil kullum haka ake yi kai kana son ka faɗi gaskiya wani na son dole sai ya faɗi ƙarya tun asalin duniya haka take kuma haka za ta tafiya lokacin da ka kama gaskiya kake kada mata kararrawa lokacin wani ƙarya kuma ya kama kake kaɗa mata kararrawa fa kana akhiru ma qala huwa ala millati abdul muttalib fa kana akhiru ma qala sai kasance karshen abin da ya faɗa shine huwa ala millati abdul muttalib shi yana kan addinin abdul muttalib shi da ibn hajar yace wannan dabara ce ta marwayin hadisi shine al musayyib ai abin da zai faɗa shi Abu Talib cewa zai ana ala millati Abdul Muttalib amma shi marwayin hadisin baya so ya ce ana din dan kare zanto ko yaya ma'anar ta shafe ko ta fuskar kawo labari sai sai baka na akuru ma kala huwa ala millati Abdul Muttalib shine suka ce karkashin wannan akwai kokarin ne santa barna duk yadda take komai yar kankan wata ko ba da labarin ta ma sai in ya zama larura kuma a wajen laruran ka yi kokari ka tantance kalmomin kan su zanto kai ta sharba fa kana akhiru ma qala huwa ala millati abdul muttalib karshen abin da ya faɗa kenan shi yana kan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah yaki ya faɗi la ilaha illallah an gane ko fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da mun tabbata gare shi yace la astaghfiranna laka Malam lam unha la astaghfiranna laka lalle zan yi maka istighfari zan roƙa maka gafara ma lam unha anka matukar ba a hana ni ba wato annabi ya sha alwashi cewa zai wa abdul muttalib istighfari ya ta roƙa masa gafara sai fa in an hana shi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen wato bai dace ba ga annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su ce za su roƙi gafara ga waɗanda suke masu shirka walau kanu uli qurba ko da sun zanto dangin su na kusa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan abu ya bayyana gare su a sarri cewa su dangin nan nasu suna cikin ma'abuta jahim ma'abuta wuta dan kasancewa sun mutu akan kafirci wa anzala Allahu fi abi talib sai kuma Allah ya saukar dangane da lamarin Abu Talib ya ce da Annabi innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ce da Annabi kai ba za ka iya shirye da wanda ka so ba shirya ta gaban ka ta ne karfi musulunci walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shine ke shirye da wanda ya so wato shirya ta gaban ka ta wa huwa a'lamu bil muhtadin ma'ana duk irin wa'azin da Annabi ya Abu Talib ga shi Abu Talib bai karfi shirya ba to wannan hadisin wanda yake cikin Bukhari da Muslim wajen inganci tamfar rana lokacin azhar shi ke nuna wato ainihin Abu Talib da mutukan musulunci ba ayar kuma da hadisin duk suna tarayya akan wannan bayani an fahimta ko dan haka duk wani abu da aka ruwaito a cikin waɗansu littattafan tarihi ko waɗansu hadisai da aka jingina ma annabi cewa Abu Talib ya musulunta ko an rayar da shi ya yi kalmar shahada ko kaza ko kaza da waɗansu littattafai da in shi'a suke rubutawa da waɗansu sufaye suke rubutawa kan cewa Abu Talib ya musulunta duk karere ne marasa asali ma anzalallahu biha min sultan domin wannan hadisi yana nan cikin Bukhari yana nan cikin Muslim kuma Imam al-Bukhari ya rarraba shi a babi daban-daban a cikin wato ainihin abin da ya kawo shi a babul janaiz ya yi masa babi da cewa babin fadin kafiri la ilaha illallah idan ya zo mutuwa shin za ta amfane shi ko ba za ta amfane shi ba in ya faɗa yace za ta amfane shi dalili da annabi ya san ba za ta amfane shi ba mai yanayin tallata gare shi da ba zai tallata gare shi ya cire shi daga nan ya kai shi kitabut tafsir wajen ma kana lin nabi wallazi da amanu an yastaghfiru lil mushrikina ya cire shi daga nan ya kai shi babuka daban-daban hadisin yana nan cikin bukhari kuma ga cikin muslim ina fatan kun fahimta to idan ya zanto duk irin gwagwarmayar da annabi ya da Abu Talib bisa ga Abu Talib ya musulunta ko bai musulunta ba wannan nan shari'a ba ta hannun annabi kenan tana hannun wa tana hannun Allah shi kadai da tana hannun annabi da annabi yayi masa wannan abin da to tunda ko shari'a tana hannun Allah shi kadai duk wannan dalilai ne kan cewa Allah ne kadai tantance ai masa bauta Allah kadai ake roka lokacin da ake neman wata bukata in ana neman kariya a wajen su za a nemi kariya in ana neman alkhairi a tuska su za a nemi alkhairi din shi ke da taskar komai wa in min shay'in illa na khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadrin ma'lum Allah ce babu wani abu kaji fa wani abu ko menene ne ba wani abu arziki ne mulki ne babu wani abu ƴaƴa ne ko menene kake da shi na bukata Allah ce illa inda na khaza'inuhu fa sai taskarsa tana wurin mu tana wurin Allah shi kadai yace wa ma nunazziluhu kuma ba ma saukar da shi mu raba shi mu bayar da shi ga wanda muka ga dama illa bi qadarin ma'lum sai gurgurdan abin da muka so ruwan saman da bai sauka yau gwargwadon abin da Allah ya so daga cikin taskarsa ne ya sauka ba dugo ɗaya da zai karu bisa ga abin da Allah ya so ba dugo ɗaya da zai ragu bisa ga abin da Allah ya zartar komai baya sauka illa bi kadarin ma'alu to wannan na nuna Allah ke mulkin komai kenan da shi ke mulkin komai kenan shi kadai yawa jafta abota tawa shi kadai annabawa da mala'iku da salihan bayi waɗannan duk bayinsa ne su ba su mallakar komai su ma ababen mallaka ne a wurin shi Allah ta'ala ina fata an fahimta to mu sake koma cikin hadisin dan akwai akwai sauran ababe wa fi sahihi an ibn al yana bihi qala lamma hadarat aba talib min al-wafat ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa indahu abdullah ibn abi umayya وأبو جهل فقال له يا أمي قل لا إله إلا الله zan yi maka hujja da ita in yi bayanin ta a matsayin hujjar ka gobe a wurin Allah kai ba sai ka ce komai ba in dai ka faɗa ni zan faɗa cewa ka ci to yanzu a nan gurin gashi annabi na neman tubar Abu Talib kafin Abu Talib kai ga mutuwa kuma ubangiji ta'ala ce wa laysa fi tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al an walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima babu tuba san san inji Allah yace ba tuba lillazina ya'maluna sayyi'at ga waɗanda suke aikata mugunyin aiki hatta idza hadara ahadahum al suka ki tuba har sai da mutuwa ta zo musu qala inni tubtu al-an sai mutum yace na tuba yanzu wannan tubar babu ita walal ladina yamutuna hum kuffar sanan babu tuwa ga waɗanda suka mutu suna kafirai ulaika atadna lahum azaban alim to can ya yace hatta idza hadara ahadahum al-maut nan kuma yace lamma hadara aba talibin al-wafat kowanne can an ce in dai mutuwa ta zo ko ka ce abin nan ka ce in ni al-ana ba za karba ba babban hujja a nan gurin ga Fir'auna ya faɗa kuma ba karba ba hatta idza adraka al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin har sai da ga ruwa ya dalmiyar da shi sai ce yanzu dai kan nayi imani amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il lalle babu wani abin bauta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal kuma ni ma ina cikin musulmai fir'auna kenan duk barnar safa da yanzu kenan wa da saita qablu bayan ka saba da wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin mabannata yanzu kuma zaka yi tuba ba za a karba ba domin hamzatul istinkar cikin gurin wato wato istifham inkari ana ba za a ba فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون yau za mu samar da gangan jikinka dan ka zama aya ga wanda zai biyo bayan ka sannan ka huhulahu akan ruwa ka mutu bayan da ka yi takama ka ce ana rabbukum al'ala bayan da ka ce fa auqid li ya amanu ala tini fa ja'al li sarhan la alli asalu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin bayan ka ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi bayan duk ka faɗa abin da ka faɗa yau ga ka kan ruwa dan ka zama aya ga wanda zai biyo bayan ka to kaga ga fir'auna ya faɗi la ilaha illallah ya faɗi kalmar shahada ya ce shi musulmi ne amma ba a karɓa ba saboda me saboda mutuwa ta riga ta zo masa wannan aya daidai da ayar suratul nisa'i kenan hatta idza hadara laysa tawbatu allazina amiluna sayiat hatta idza hadara ahadahum al-maut wato ba a karɓan tuba ga wanda bai tuba da mutuwa ta zo to menene bambanci tsakanin tuban da ta zo wa mutum ya mutuwa ta zo mutum mutum yace zai tuba ke ba za a karba ba da kuma ga mutuwa ta zo wa Abu Talib kuma annabi na masa tallar kalmar shahada yanzu da annabi ya san ba za ta amfani shi ba zai masa salata ba zai yi ba to shine sai suke ba da ansa iri biyu ansa farko sai su ce haza khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khassati abi talib ke bantaccen hukunci ne da ya shafi annabi kadai kuma dangane da kiran abu talib kadai in ban da shi dukkan kowa zai tsaya ne ka suratul nisa'i <laughs> amma dangane da Abu Talib kadai kuma annabi kadai ya kiraye shi wannan an ba da dama a lokacin da ya ce la ilaha illallah din to da ta amfane shi an fahimta ko sai zan to khususiya ne nawa na annabi ya kiraye wa kadai Abu Talib kadai an fahimta ko akwai wanda suka bada wannan ansar da wannan wata ansar kuma wadda ba wannan ba sai su ce a'a hadara ahadahum al-maut a can gurin mutuwar ta riga ta zo wato har kusan an zaro rai saura kadan a dauke shi kenan amma lamma hadara aba talib bin al-wafat anan gurin suka ce ai alamatul mautu alamun mutuwar ne suka zo amma ba ta riga ta zo ba ya kwanta jiyar ne annabi dina masa wa'azi amma dab da mutuwar ba a kai wannan marhalan ba da an kai dab da wannan da annabi ba zai ba ina fatan kun fahimta duk wannan dai ana faɗan waɗannan ansoshi ne ba dan komai ba dan karo wannan hadisi wani mai karamin fahimta ya karanta shi ce ya ci karo da me da waccan aya ta cikin suratul nisa idan ya so ya rufe hadisin ko ya rufe ayar kamar yadda waɗansu daga cikin yan bid'a suke an fahimta ku yace qul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah ahajju laka biha inda Allah su kuma suka ce a targaba a millati Abdul Muttalib yanzu ka fara dinin Abdul Muttalib suka ce wannan dalili ne bisa ga cewa bai kamata ba mutum ya yi abokanai mutanen manza yanzu daga cikin waɗanda suka taimaka suka zama sababi na tabewar abu talib su ne suwa abu jahal da wani abdullahi bin abi umayya da sun zanto mutanen kirki da allah kalbar kaga su suka tunatar da shi hamiyatul jahiliya su suka tunatar da shi bin addini iyaye da kakanni da a lokacin nan raɗaɗin mutuwa ya mantar da shi da bin iyaye da kakanni kuma aka zo aka yi masa dallar tauhidi da sai karba amma tun da ba mutanen ba ne ba kaga sai suka dulmiyar da shi ina fata an fahimta wato shi sa kowa ya kamata yanzu kenan mutum idan zai aboki ya aboki na gari wanda zai taimaka maka wajen bin Allah wanda zai taimaka maka wajen riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum zai aure mata sai auri aure mata ta gari ba har tafi kowa kyau ba in ko in ko mutum za ta samu miji kuma sai kuma ta nemi miji na gari ba wanda ya fi kowa kuɗi ba saboda sai ake a gudu tare kuma a tsira tare kenan an fahimta ko dan annabi ya buga misali aljalisu salih wal jalisu su abokin zama nagari da abokin zama wanda ba nagari ba sai ce ka hamilil miski wa nafikhil kir misalin su guda biyu abokin zama nagari tamfar mai sayar da turare ne wanda ke dauke da turare annabi sun ce in ma dai ya baka kyauta shi mai sayar da turare in ma dai kuma ka saya in ma kuma ko bai ka kyauta ba ko baka saya ba zama da shi sai ka rinka jin mai kanshi ba inda za a yi ka tabe da abokin zama na gari in ma dai kana aikin barna ya faɗakar da kai ka daina in ma kana aikin alkhairi ya ƙara ma kaimi kan aikin alkhairi an gane ko to wannan haka abokin zama na gari yake kodin lokaci yace amma sai abokin zama wanda ba na gari ba shine yace kanafi khilkir wato kamar mai busa zuga zugi ne a makera wanda yake busa abin nan na makera na zuga zugi nan da ake na makera yace in ma dai ya kasance ya kona ka in ma ya faɗa ma tsora in ma kuma ka rinka jin wari tare da shi shi yasa a shagon tela za ga abokanan hira a wajen mai balangu za ka samu abokanan hira amma a makera ba shi kadai za a ganshi cikin bukarsa shi kadai na zuga su waye zai zauna ko mutum ya kai kuda na gatarinsa ko sa ko me zai ajiye ne ya tafi sa ba iya zama wajen saboda kar tarzun wuta ya shafe shi kar a toka ta dame shi kar wari na makera din nan ya dame shi dan saboda haka sai mu haka annabi buga misali to haka ake kan ko da lokaci mutum ya zanto duk wani abokinka wanda in an nema ka an rasa za a ce a ku tambayi wani ai shine sai inda yake to wannan wani ya zanto mutum ne na gari ya zanto salihin bawa ne ya zanto ka gina mu'amala tsakaninka da shi dan salaharsa ba dan wata maslaha ta duniya tsakanin kai da shi ba amma akwai abokanai waɗanda suke gama garin abokanai a ce wani abokin ka wani abokin ka kila ku yi sati biyu ba ku ba kuma kuna gari ku yi sati uku ba ku haɗu ba wannan ko na banza ne yar haɗuwar sama sama za ta sa ku haɗu dan kai masa wa'azi an kwana biyu ba haɗu ba ka je ka game da shi dan kai masa wa'azi amma duk wanda za a ce in an neme ka an rasa a tambayewa ne to ya kamata ya zo sauna gari ne ba dan barasa bane ba ba dan fowon nine bane ba ba bane ba mutumin banza bane ba kaza bane ba kowa in zai gina wannan ka'idar sai mujtama ya zanto tsaftatacce sai gaba ɗaya al'umma ta gyaru wanda duk ya san in shi ba nagari bane zai rasa abokanai to wannan jin takaicin sai sa ya dawo shi ma ya ce bari zai zama nagarin ko dan ya samu abokanai an fahimta ko ana nana na sai ya dore tun yana yin abin da ya samu abokanai kuma sai abin ya zama jikinsa sai ya mayar da abin addininsa yi kokari ya zama nagari eh فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على منة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله wato karshen abin da ya faɗa yace shi yana kan addinin iyaye da kakanni wannan ke nuna mana daga cikin abin da ke jawo dan adam tabewa akwai kare martabar iyaye da kakanni ka abin da ake so ka gane kare martabarwa addinin musulunci idan iyaye da kakanni sun zama musulmi ka ka kare martaba su gaba daya lokacin da ka kare addini ka kare martaba su gaba daya idan ba su zama musulmai ba ko ba su zanto akan musulunci zan zaba kare martaba su baya da wani kima kenan ka abin da ake so ka kare kare martaba abin nan wannan babbar hujjar duk wani annabi da ya da ya gurbar da mutanen sa abin da suka ce da shi wajen ba shi ansa wajen kin abin da zo da shi cewa su suna bin iyaye da kakanni ne wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadun haka Allah ce ba mu taba turo wani annabi kafin ka face sai mutanen su sun ce da shi inna wajadna aba'ana ala umma mu dai muna nan mun samu iyayen mu kan wani tsari na addini kafin dama ka zo wa inna ala asarihim muqtadun ko mu muna bin baya kan inda suka bi ba inda za a yi mu kauce musu to wannan shi ke jawo dan adam barna duk annabawan da suka wuce irin ansar da mutanen suka ba su kenan dan sunna abin nan saboda haka bai dace ba a ce da kai Allah ya ce annabi ya ce ka ce to kuma abin da muka samu da mu da kakannin mu kai ba ko bai dace ba a ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka yarda sai wani ya kewayo ya ce yanzu kana nufin babanka da mutuwa na batacce ne kenan ba akwai yan bid'a suna irin wannan yanzu kana nufin babanka batacce ne shi bai taɓa yin kaza ba aiki babanka har mutu bai taɓa tsaye da gemu ba yanzu kai kuma haka zaka yi aiki ka kaza ai to wannan duk hujja ce ta yan bid'a kuma sun gado su je kuma can daga wajen waɗansu wanda ba musulmi ba shi yasa ko duniyar turai abin da suka yi a laraba suka halakar da su suna musu su larabci ne kawai ba su da alaka da addini kuma da wannan suka halakar da mutanen masra suka ce ku ne kuke da wata habara kuke da wani civilization tun kafin zuwa musulunci da shekaru dubu uku ko dubu hudu gashi irin wannan manyan um, um, um, abin da kakanninku na asali musrawan asali suka gina irin pyramid din da suka rinka yi da zuwa tsutsun nan wannan tun kafin musulunci ya zo dama an san da ku ba wai musulunci ne zai zo ba ku martaba ba ku kare martaban iyayen ku ya fi muku musulunci da aka aka gina mutanen Egypt aka kautar da su ga su musulmai ne a baka kuma addinin kasar addinin musulunci amma ba wani musulunci idan kana yawo a birnin Alkahira ba bambanci da Lagos wajen tsirai wata tsira idan ka gani ma kai ka tabbatar ta fi Lagos a birnin Alkahira to duk wannan ana kokarin a tana musu ne iyaye da kakanni iyaye da kakanni iyaye da kakanni da haka bai dace mutum ya kafa hujja da wannan ba wa ba an ya kula la ilaha illallah yake faɗin la ilaha illallah to a nan gurin fikihun mas'ala yake na tauhidi ya ki ya faɗi la ilaha illallah saboda me saboda faɗin abaka ne yake da wahala amma saboda ya san ma'anarsa ya san idan kace la ilaha illallah ma'ananta shine me yin tawaye ga dukkan wani dangin abin bauta sai wa sai Allah shi kadai fadin baka din ba shine ba gararin yin tawaye ga dukkan abin bauta to shi yasa su kafiran da sun kila ilaha illallah suna cike da sanin ma'anar mai takarantar kamar yadda musulmai na farko sun faɗi la ilaha illallah suna masu cike da ma'anar da abin da ta fita tamaman kishiyar halin da ake ciki a yau tsakanin galibin waɗansu musulmai da kuma mafi yawan kafirai wanda sun ki faɗin la ilaha illallah saboda sun jahilci ma'anarta kafirin yau kamar da kuma da yawa daga cikin musulmai kuma sun faɗe ta su kuma sun jahilci ma'anarta shi yasa da yawa musulmai suna faɗin la ilaha illallah kuma suna ne suna yin shirka suna yin abin da ke warware su tafi da yamma faɗin ta da baka baki ne ba lizuntuwa da abin da take nufi idan ka ce la ilaha illallah yana nufin kowane irin abu ka sallama wa Allah sai shi kadai duk wani nau'i na bauta haƙƙinsa ne shi kadai baka roƙon kowa sai shi baka neman taimakon kowa sai shi baka dogaro sai a kansa arziki kake so Allah so kake a kare ka daga wata barna haka kuma dai Allah zaka nemi kare ka daga dukkan wani abin da yake maka barazana haihuwa kake roƙa Allah kaɗai ko me kake so Allah kaɗai to da yawa wannan haƙoƙin na neman haihuwa na neman arziki na neman mulki da yawa daga cikin musulmai sun kwace daga hannun ubangiji sun wa waɗansu bayi daga cikin bayan ubangiji bayan nan salihai kamar waliyai kenan ko salihai kamar annabawa kenan ko kuma kamar mala'iku waɗansu ma ƙasa da haka sai suka bai wani bangare na aljanu waɗansu ma ƙasa da haka suka ba wani sashi na gama garin ƴan adam waɗanda suke kwatankwacin su su nema su a wajen su ko su nema wannan a wajen su kai ya da cewa wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai to kaga su kafiran da sun ki faɗin la ilaha illallah ba wai dan harshen ba sun san me take nufi sun san in sun faɗe su kenan da su rufe kuma kansu ai ba annabi bai taba ce musu cewa ku rushe goma kanku ku karere ya su ba abin da yake cewa ku ce la ilaha illallah ya san in sun faɗi wannan gunkin ya ne ya rushe shi da kai su ma sun san in sun faɗa gunkin ya rushe daga nan ko ba za a sake ganin ka da gunki ba dan in aka in ka faɗe ta kuma a ganka da gunki ya zama tuka da warwara kenan su sun san wannan shi yasa ka karanta ayoyin alqur'ani mai girma musamman suratul sa قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين سيتمين eh وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قدر ربنا لذاكون كنا غاوين يومئذ في العذاب مشتركون su a ranar cikin azaba suna tare da fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil haka muke aikatawa ga mabarnata sai sai me innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sun kasance in an ce da su la ilaha illa Allah sai su ne sai su girman kai girman kai wajen fadarta ko girman kai wajen yarda da abin da suke nunawa yarda da abin da suke nunawa wa yaquluna ga abin da suke faɗa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu kai sai mu tawaye ga allolan mu dan kawai wani mawaki kuma tabakkai haka suka ce da yanzu kaga mai aka ce la ilaha illallah sai suka sai suka fahimci cewa fadin ta yana nufin me barin me barin allolin kun fahimta da kyau a sai dan mutai ce la ilaha illallah wannan yana nufin ya bar me kenan ya bar dukkan wani abin bauta sai Allah idza qila lahum la ilaha illallah ba fata akai idza qila lahum utruku alahatakum idza qila lahum kasiru alahatakum ko idza qila lahum hajiruhum idza qila lahum la tas'aluhum la ta'buduhum duk ba haka aka ce ba abinda aka ce da su idan kila lahum la ilaha illallah to sai yanzu to ma'anar la ilaha illallah shine kasiruhum hajiruhum la ta'buduhum utrukuhum da aka ce suka ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun sha Allah mai musu da batari ce bal wannan bal din ba duk tarun abin da suka faɗa baya sha'irin majnun da suka ce sha Allah ce bal ma'ana ba haka bane ƙarya kuke yani laysa bi sha'irin wa laysa bi majnun wa innama ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin da gaskiya ya zo kuma abin da ya faɗa ya gaskata dukkan annabawan da suka wuce da cikin su har da annabi Ibrahim da kuke tinkahon bin sa wato ana mai musu da martani kenan annabi ya ce la astaghfirunna laka ma lam unha anka lalle zan roƙa maka istighfar Idan roƙa maka Allah gafara matakar ba a hana ni ba imam an-nawawi ce fihi jawazul halfi bi ghairi istihlal ya halaka kai rantsuwa ko da ba sai rantsai ba kenan tun daga shi annabi ce la astaghfirunna laka ya karfafa maganarsa da rantsuwa al-muqaddara da kuma lamul al-muwatta lil halif kenan lil qasam kenan da kuma nunu tawkid mu'akkidat salata annabi ya karfafa maganarsa cewa sai na roƙa maka Allah gafara matakar ba a hana ni ba to sai kuma annabi ya ci gaba da masa istighfari fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena sai Allah ya saukar da wannan aya ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم to yanda abu da ya faru ya faru a makka wannan aya da muka ce an saukar da ita yanzu a nan kuma ita kuma ta sauka ne a madina domin tana cikin ayoyin suratu tauba wanda suratu tauba kuma madaniya ce gaba ɗayanta an fahimta ko to menene dangantakar wannan aya da mutuwar Abu Talib shine suka ce wannan aya ba ta da dangantaka da mutuwar Abu Talib tana da dangantaka da istighfarin da Annabi ce zai wawa Abu Talib yace zan maka istighfari matakar ba hana ni ba to sai ya ci gaba da istighfari din har iya zaman sa na Makka har sai da ya zo Madina yana wa Abu Talib istighfari sannan sai aka saukar da aya aka yi aka hana shi aka ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai dace ba ga annabi ko wanda suka yi imani da annabin su ce za su yi istighfari za su roki gafara ga wanda suke musulkai walau kanu uli qurba ko da sun kasance kuwa wato makasanta juna min ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan ƴan uwan nasu ƴan wuta ne an fahimta ko wato wannan ke nuna annabi ya ta yi istighfari kenan har zuwa yauke har zuwa madina waɗansu malaman suka ce a'a ya dai fara yin istighfarin a makka sai aka saukar da wannan aya aka hana shi istighfari din to amma wannan zai nuna kuma ayar ira maka ce kenan sai suka ce ya eh, ba damuwa aya tana iya sauka sau biyu a saukar da ita a makka a saukar da ita a madina wannan ya faru da suratul fatiha ya faru da wadansu daidaikun ayoyi na alqur'ani an saukar da su a makka kuma aka sake saukar da su a madina waɗansu malaman kuma sukan ce ita wannan aya sababin saukar ta daban suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ziyartar kabarin mahaifiyarsa ne ta Allah ya saukar da makan annabi wal ladina amanu yastaghfiru lil mushrikina da yana ne mata gifari sai aka ce saukar da wannan sai yana mai ziyartar kabarinta sai aka ce wannan an ba shi izini je ziyarci kabarinta waɗansu malaman sun faɗi wannan amma dai ya fi zahiri cewa ayar ta fi alaka da gifarin da annabi ya yi kewa wa Abu Talib kuma duk a cikin abin da zai nuna mana wannan shine ga annabi ya yi gifari sai gifarin nan da yawa Abu Talib an karba ba karba ba a ce annabi na iya yin addu'a cikin hikimar Allah in ya ga dama ya ki karba saboda me addu'ar ba wai dan shi annabin bai tantance a karɓa addu'arsa ba ba kuma domin lafazzan da ya amfani da su ba sa nuna girmama Allah ba sai dan rikin cancantar wanda aka yi wa addu'ar ba za ta auka kansa ba bai tantance ta ba don haka ba ta faɗa kansa ba wannan sai ya zanto ba wai kunyata matsayin annabi ne ko rage matsayinsa a wajen Allah ba dan ba karɓa ba a'a tabar da Abu Talib ne da addu'ar annabi bata faɗa kai shi ba tare da cewa addu'ar annabi mai tace karɓar ya ce ina fatan kun fahimta to wannan sai yake nuna kai ba sharri bane dan kai addu'a a karɓa kuma saboda haka a wajen addu'a abinda ake bukata kai mai addu'ar kanka yaya kake sannan lafuzan da kai amfani da su yaya suke lafuzan ne da sai kunshi girmama Allah da gabatar da bukata wurin su shi kadai babu shirka babu tawassuli babu bid'a cikin su babu tawassuli irin na bid'a kenan koya sannan kuma wanda ka yi wa addu'a din yaya yake kanka kai wa wannan abu ka cancanci a baka wannan abin wani kaiwa ya cancanci a baki waye kaiwa sannan nau'in abin da ka roƙa din ta wa ga zanto salihin bawa ka karanta qur'ani yi ta wasu lidiki a nan ma kayi da azumi kila kuma kaje kayi umara kila ma kayi aikin haji duk abin da kai ya dace qur'ani ka karanta ga ka salihin bawa ga ka a wurin da yafi kowanne sarki shi da makka shi kayan abin nan ba ba abin da ka roka shine annabta ka nemi kai ma ka zama wani dan karamin annabi a turo ka manzo ya Allah turo ni manzo yanzu Allah zai kula da addu'a tanka kula ka ba kula ka ba an fahimta ko ko kuma ba wannan ba karka sai wannan ta yi girma da yawa da yau kasa kasa sai duk waɗannan ababen ka roƙa amma kana roƙon Allah ya Allah ba ni da a gobe a yau da kake maganar a baka ɗago gobe din kuma baka da mace kai goro ne ta saba wa haka domin kowane irin abin Allah ya sa masa sababin samuwar ɗaki ne zanto kana da me kana da aure kuma idan ka roƙa kuma akwai bukatan batun su samu juna biyu kuma yayi wani lokaci sananne mafi karanci shine wata shida sannan daga ba a zo a haihu amma yau baka da aure baka da komai ka sauke qur'ani kai tahajjudi kai qiyamul layli ka ka kira duk waliyan duniya su taya ka addu'a ya Allah ba wani da ina fatan kun fahimta da kyau to don haka addu'a tana bukatar abin nan kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mustajabu da ana ansa addu'a addu'arsa lafazin da zai amfani da su ne girmama Allah ne amma ga shi yayi wa Abu Talib istighfari cewa a yafe masa zunubansa kare shiga wuta kar ai kaza amma kuma karshe ubangiji ta'ala bai karba ba sai ma ya nuna cewa daga yau ma ka daina ma kana rin nabi amanu an yastaghfiru lil mushrikin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa yayi addu'a ga Abdullah bin Ubay bin Salul ai ya masa sallah sallan gawa kuma addu'a ta kunsa lokacin da zai mutu yace idan ya mutu annabi ya masa sallah kuma ya bar wasiya cewa rigar annaba ji a masa likafani da ita dan rigar da taba jikin annabi amma kuma ƙarya yake dan munafiki ne duk kuma hakan ta faru annabi ya bada rigar an yi kaza kuma ya je ya masa sallah kuma duk wannan ba za su amfane shi ba gobe kiyama sai da to me hikimar Allah ya san ba za su amfane shi ba kuma ya sa yayi wato ne malamai suke cewa hikimar da ke karkashin wannan jan hankalin dangin don dan su yi musulunci na gari amma shi kan abun bai amfane shi ba to me yi yawa Abu Talib ko ya wa musulmai cewa in dan uwanku ya mutu babban abin da yake bukata shine me istighfari ba ma wai kowace addu'a ba istighfari ka roƙa masa gafara a sai mamaci yana bukatar yin addu'a ne sama da me sama da sadaka kun fahimta ku addu'a ita ce ta shafi kowa da ni da kai da mu da su duk mu iya wa kowanne musulmi addu'a mu roƙa masa gafara Allah shi yafe masa ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko da dangantaka ko babu amma sadaka kuwa inda za mu ciyar da fan taba sama ga wani ladan ya kai masa Allah ba zai ba shi ladan ba sai in wanda ya ciyar din nan ya zanto dan shi ne abin da ɗanka ya bayar sadaka cewa dan abin ya amfane ka wannan zai kai gare ka domin ɗanka kamar wani bangare ne naka amma wanda ba ɗanka ba abokanai su ciyar da duk abin da za su ciyar na dukiya su ciyar da dukkan miskinan Kano akan kai a baka ladan ko ku cika ba za a baka ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa amma in suka tare suka yi maka addu'a ku mutu wannan zai amfane ka ina fatan kun fahimta kenan mamatan mu me ya kamata ne musu addu'a yau ne ba za mu musu addu'a ba in ya zanto ba su tantance ai musu ba in suna cikin hali makamancin halin da Abu Talib ya samu kansa a ciki dan gashi annabi ya fara masa kuma an hana ina fatan kun fahimta da kyau wa anzala fi abi talib innaka la tahdi man ahbab cikin lamarin Abu Talib kuma sai Allah ya saukar wa annabi wannan magana innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin da an nuna duk yadda ka so ka shiryar da mutum to shirya ba ta hannunka kai dai abin da zaka yi shine wa'azi da jan hankali amma kin samu mutum shirya wannan hannun Allah yake an fahimta ko فيه مسائل الأولى تفسير آ... تفسير إنك لا تهدي من أحببت مسألة لك cikin wannan babi ta farko shine tafsirin fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta الثانية مسألة تبيو تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا زوجا الثالثة مسألة تأكو وهي المسألة الكبيرة إتتي ببر مسألة تفسير قوله قل لا إله إلا الله فسرا فقل لا إله إلا الله bi khilafi ma alaihi man yadda ilma sabanin abin da da yawa daga cikin masu da'awar ilimi suke kansa yau menene ma'anar la ilaha illallah kenan ma'anar lama abu da bi haqqin illallah ba abin bautawa bauta ta gaskiya sai Allah amma da yawa daga cikin ma'abuta ilimi a yau wanda ba su fahimci tauhidi ba sai su dauka ma'anar la ilaha illallah shine ma'ana ah, ba ba mai ba mai la khaliqa illallah ba nan take la khaliqa illallah so idan suka ce al ilahu shine alqadiru alal ikhtira'i wanda yake da iko kan kago halitta shine ilahu to wannan ko ba shine ma'anan sa ba ma'anan al ilahu al ma'budu bi haqqin wanda za a bauta bautar ta zama gaske ba wai kace wanda za a bauta kadai ba a'a wanda in an bauta masa bautar ta zama gaske shi kadai to wannan shine Allah dan wannan ya nuna cewa duk wanda aka bauta ba shi ba bautar ta zama gaske ba ta zama gaske ba الرابعة مسألة هدوء أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال للرجل قل لا إله إلا الله wato da Abu Jahal da wanda suke tare da shi a lokacin sun san abin da annabi yake nufi in yi shiga wurin mutum yace da shi la ilaha illallah sun san me annabi yake nufi kauracewa dukkan abin bauta sai Allah sun san wannan sai malai ce fa qabbaha Allahu man Abu Jahal a'lamu minhu bi asl islam yace tir da mutumin da Abu Jahil ma ya fi sanin asalin musulunci domin Abu Jahil ya san la ilaha illallah cikakkiyar ma'ana ta kawai kin yi amma da yawa yau daga cikin waɗanda suke da awon ilimi ko ba su san ma me la ilaha illallah da ka ce me la ilaha illallah sai ce la wahidun fi zatihi la sharika lahu wa wahidun fi sifatihi la shabiha lahu wa wahidun fi kaza kaza kaza la kaza kaza wato Allah shi kadai ne a cikin zatinsa ba wanda ya kama da shi shi kaɗai ne cikin sufofin wato ba mai tare da shi cikin zatin shi kaɗai ne cikin kaza shi kaɗai ne cikin halitta ba wanda ya ce shi halitta amma baya cewa wahidin fi ilahiyyati la sharika lahu baya kawo ilahiyya sai dai kawo Alwahadaniya fi zat alwahadaniyya fi sifat alwahadaniyya kuma fi maza fil khalqi duk wannan tauhidin a sha'ira anan ya kare duk inda za a yi tsarkake Allah ana cewa ai baya da ba su bi bane shi ɗaya ne ya za ka tsaya waye yake bukatan a ce masa Allah ba su bi bane shi ne musulmai ba sa bukatan a faɗa musu wannan kai hata daga cikin kafirai na lokacin maka ba sa bukatan a faɗa musu wannan sa Abu Jahil duk ba a saukar da Qur'ani da a faɗa musu wannan ba sun yadda shi kadai ne ba su bi bane sun yadda da wannan an fahimta ko amma shi kadai ne a zatin sa ba su bi bane ba sun yadda da wannan sun yadda shi kadai ne wajen halitta ba mai taya shi sun yadda da wannan abinda kawai suka kiyarda shi kadai za a yi wa bauta shi ne suka ce sun wuce ba bauta din nan dai kan a yi masa wani lokacin kuma wani lokacin kuma a yi wa waɗansu waɗanda ake ganin su masu shiga ne a wajensa saboda su isar da mutum shi ne shi masu me bambanci tsakanin wancan rayuwar da wannan ta da ake ciki wani lokacin waɗancan na dama sun ta sauki domin duk shirkar da mutanen maka suka yi ba sa yin shirka a cikin rububiya. shirka ce a cikin me al'uluhiyya Rububiya kuma shine halitta ko ba shi da ba akwai mahalicci sai Allah sannan kuma al-mulk ba sai da ba akwai mai mulki sai Allah sannan al'amru wato tadbirul khalqi kenan gudanar da dukkan duniya din ba sai da ba akwai mai wannan sai Allah duk sa Abu Jahl sa Abu Lahab sun yi da wannan amma a yau daga cikin waɗanda suke musulmai akwai wanda suke ganin cewa tasarrufin duniya yana hannun yake tasarrufi saukar da ruwa yana hannun wani a tsamar da kai kana cikin wani kogi gulbi ya cika ka kira wani wali zo ya fito da kai duk suna ganin wannan duk wali na iya wannan tare da cewa mutanen maka idza gashehum mawjun kazzulali da wallahi mukhlisina lahu din a wannan lokacin Allah kadai za su kira daidai lokacin da kafirai sa Abu Jahil sa Abu Lahab idan abin faru za su kira Allah ki kadai a irin wannan yanayin musulmin yau kuma sai kira wani shehi ko wali a irin wannan yanayin kana cikin mota ta yi tangal tangal sai a ce ya dan ummul khairi haka mutane zo da kanka ya wane daidai lokacin da mushrikai Allah ya ce a wannan lokacin da awullaha mukhlisina lahu to ka duba irin jahilcin da mutanen mu suke ciki a yau kaga aiki ne ba karami ba akan mutane aiki ne ba karami ba kuma da'awar da za su yi cewa suna son wannan waliyan ko don su kare martaban su ne wallahi ba son su suke ba kuma ba martaban su suke karewa ba ka san abin da yake faruwa so suke su gina kansu to idan ba su gina waliyan ba to su ba za su ginu ba to idan suka gina waliyan suka gina su suka ginu to sai kuma a zaɓi ɗaya daga cikin su kuma sai ce to shi kuma shine yadda wannan wali yake da shiga a wajen Allah to shi kuma wannan shi ke da shiga a wajen wannan waliyan kuma ya koya maka tunda wannan waliyan na da shiga wajen Allah to ka roƙi wannan waliyan zai baka to bayan ka daɗe kana roƙon wannan waliyan kuma sai ya nuna masa yanzu kuma wannan waliyan ni ke da shiga a wajensa kenan kai baka isa ka roƙe shi ba sai kai wani kai nan sai ka roƙe shi kuma tun da ya rada yana yi shi ma kuma sai ka biya shi ke sai dan ya tara wani mabiya zai kyale su kadai a tafi shi kadai shi ma dole sai ya gana shi shi yasa kaga da aka fara maulidi da na annabi kadai aka fara to sun tabbatar da na annabi ba dan kuma ba dan su tabbatar da na wali yayi ba za su taɓa yadda su yi inkarin na annabi dan sun yi inkarin shi daga baya gobe za su zai to za a yi maulidi shi wani sai a ce yau ko da kai na annabi ya za ka yi shi wani to amma ya tabbatar da na annabi sai a yi me sai a yi na wali to daga nan idan ya tabbatar da na wali sai nawa sai na sarkin yakin wannan wali sai nashi kuma kenan to ana nan daga nan sai nawa daga nan sai na biyo wannan daga nan sai nawa sai na biyo wannan shikenan salsalatil eh, iftira'at ƙarya ta yi tare santuwa kenan kamar sarka ta tafi ba iyaka sai illa masha Allah amma wallahi ba dan suna son wannan waliyan ba ba da gaske ba wallahi ba dan suna son wannan waliyan ba in suna son wannan waliyan ya kamata kafin su karantar da littafin komai alal aqalli misali idan mutum ya zo ce shi yana tare da Sheikh Abdul Qadir sai dauko al-ghuniya li talibi tariq al-haq al-ghuniya li talibi tariq al ya dauko littafin da Sheikh Abdul Qadir rubuta da hannunsa ya ga me a ciki tauhidin da yake ciki ya ba wanda muke karanta a nan dan a nan wannan littafin duk abin da muke yi biyu bisa ukun tauhidi muke rububiyya da uluhiyya ba mu shiga al-asma' wa sifat ba in suka shiga al'asma wa sifat duk sai sun kona duk abin da suka yi gaba daya littafin da shi Sheikh Abdul kadir ya da hannunsa ka kalubalance su karanta da kansu ko so ɗaya su sa program su yi shi a rediyo kama wannan kayan gado ne an ajiye shi gefe guda sai a dauko wani abu daban kuma inda za ka san tafka da warwara za a zo a yi rigima akan wani abu na malikiya ai mu yan malikiya ne Sheikh Abdul kadir fa dan malikiya ne mun mutaakhirun hanabila yana cikin mutaakhirun na malaman mazhabar hanbaliya dan hanbaliya ne kenan yana tare da imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal wanda su kuma san tsane shi kuma yana bansa ya salam الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مسألة تبير أو أن بابي kokarin annabi aljiddu kokari kenan wa mubalaghatuhu da zurfafawarsa fi islami ammihi wajen kwadayin baffan sai musulunta aljiddu shine kokari aljaddu kuma shine ko girma wa innahu ta'ala jaddu rabbina ko kakako. ko jaddu ace jaddu hadha fulanun jaddu fulanun shine yake ta bijiddin la bijaddin kullu majdin wa hal jaddun bila jadd wa hal jiddun wa hal jaddun bila jiddin da mujdi بجد لا بجد كل مجد وهل جد بلا جد بمجد bijiddin da kokari ne zaka iya samun kullu majdin dukkan wani girma la bijiddin ba wai dan kakanka wani bane zaka samu wannan girma sai dan me kokarinka wa Allah lil insani illa ma sa'akid wa hal jaddun bila jiddin bi mujdi yanzu kaka ba tare da kokarinka ba wannan zai saka samu wani abu shi ya riga ya wuce tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna ma kana ya'malun as-sadisatu ar-raddu ala man za'ama islam Abdul muttalib wa aslafi raddi kan wanda yake riya cewa abu abd al-muttalib ma wai ya musulunta eh wannan waɗansu nan daga cikin yan bid'a sai eh, sun san duk sai sun musulantar da kakannin annabi tun na asali suka ce bai dace ba a ce shi annabi kuma a ce gashi kamar kakansa abdul muttalib a ce ba musulmi bane suka ce ba za su yarda ba su kuma yake a suka ce Abu Talib a ce da shi ne baban Aliyu kuma a ce ba musulmi bane ba za su yadda ba lallai an farfado da shi ya musulunta har waɗansu wai suka wani tafi wai asalin matalib shi na dace a bi Talib wa aslafi wata wani duk su musulunta ba amma akwai ayar da mutane ke kafa wajen da cewa ai kakannin annabi dukkan su musulmai ne shine allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim sai sai ubangiji shi ke ganin ka hina taqum lokacin da kake tsaye wa taqallubaka da jujjuyawarka fi sajidina cikin masu sujada fi sajidina cikin masu sujada sai sai to wannan jujjuyawar annabi ai daga tsatsan wane zuwa tsatsan wane daga gadan bayan wane zuwa gadan bayan wane har ya zuwa lokacin da aka haife shi shine jujjuyawar sa gaba ɗaya ya kasance ne fi sajidina cikin masallata wato cikin wa kenan musulmai kenan to ita kuma ayar ba haka take nufi ba farko aya tana cikin suratul shu'ara fa tawakkal ala azizir rahim a wata qira'an wa tawakkal ala azizir rahim annabi na damuwa lokacin da musulunci bai bai karfi ba kafirai suna musguna musu in yana sallah ma yana karatun bayyane sai kafirai su rinka zagin ubangiji ta'ala su rinka fadin bakar magana ga qur'ani har aka rinka saki lokacin karatun rana ya rinka sirrantawa dan kada kafirai su samu daman fadin abin da bai dace ba ga ubangiji an gane ko to wannan damuwar da yake yi har in ya zo sallah yana damuwa sai Allah ke ce masa ka kwantar da hankalinka ka dogara ga Allah Allah zai kare ka daga gare su da kai da mabiyanka duk wa tawakkal ala azizir rahim ka dogara ga al-azizu shine Allah ar-rahim ko mai jin kai allazi yaraka hina taqumu wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi ai hina taqumu ila salati lokacin da ka yunkura zaka je kai sallah wa takallubaka da juya da kake fi sajidin da cikin ka kuna sallah tare kai ruku'i sannan su su yi kai jira sannan su su yi duk Allah na ganin ku kuma yana kewaye da ilimin yana kewaye da ku ba za a cutar da ku ba innahu huwa as-sami'ul alim lalle shi Allah as-sami'u ne dangane da abin da kafare suke faɗa maka al-alim ko masali dangane da abin da suke kukkulla su cutar da kai idan ka dogara shi sai kare kai da sahabban ka game da wannan wannan ita ce fasarar ta daidai jijjiyawar annabi cikin masallata ma'ana fi salatul jama'a kenan waɗansu ma kafa hujja suka yi da cewa wannan ya nuna shiriyar musulmai jinin salatul jama'a da zarar mutum baya zuwa jam'i kamar baya cikin shiriyar musulmai kenan tun daga shi tun farko ba a ce annabi na sallah shi kadai ba sai aka ce mai wa baka fi sajidin ya nuna shi da sahabbai suke shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa na ga ɗaya daga cikin sahabbai ko mutanen da wanda idan yana baya da lafiya yace za a ɗauke shi wani ya rike hamatarsa ta dama wani ta hagu su tafi da shi har sai sun tsayar da shi cikin sahu gashi baya iya tashi amma rinsun jama'a za su rikice sallar jami'i yace da a ce za ku yin sallar jami'i ku zauna a gida da gangan ba wani uzuri yace to kun bar sunnar shirin annabin ku walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum in ku kuka bar shirin annabin ku to za ku bata to wannan sunnar shiriyar kenan ake nunawa na sallar jama'a shi aya take nufi ba wai a annabi cikin kakanninsa ba cewa ko da cikin kakanninsa ba wanda ya taba yin sujada ga gunki ayyai kuma ayar ba za ta bada ga wannan taimakon ba in dai sun ce takalif fi sajidin to su waye asajidin a wancan lokacin na jahiliya ka gani asajidin liman lillahi da ghairillah asajidin da ghairillah kenan in ma sun fasara wancan kenan haka to balantana wannan dai fasara da muka faɗa ita ce abinda masoyin jami'in malaman tafsiri suka faɗa a matsayin ita ce fasara mafi kyau السابعة مسألة بقيكو kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam astaghfara lahu falam yughfar lahu kasancewar annabi yayi istighfari ga Abu Talib amma ba a karba ba falam yughfar lahu ba a gafarta masa din ba bal nuhiya an zalika amma hana annabi yayi as-saminatu mas'ala ta takwas madarratu ashabi su'i 'ala al-insan abokanai waɗanda ba nagari ba ga irin cutar wadda suke yawa bil adama kamar yadda waɗancan suka cutar da Abu Talib su Abu Jahal mas'ala ta tara madarratu ta'zim al wal akabiri wato cutar da ke kunshe wajen girmama al-aslaf magabata wal akabiri ko manya to shine nan suka ci gyaran malam suka ce bai kamata bai ce al-aslaf al-akabiri kawai yin shiru girmama magabata girmama manya wannan in magabatan sun zanto na gari manyan sun zanto na gari ai abu ne da aka nemi a yi shi ma a cikin shari'a yana daga cikin girmama su yi musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da haka bai kamata ya kawo hukuncin ala talaki ba ya kamata ya sa masa kaidi da haka kamata ya ce madarratu ta'zimil aslafi wal akabiri in kanu ala ghairi hudan ko madarratu ta'zimil akabiri wal aslafi al aslafi wal akabiri cutar da ke kunshe cikin girmama magabata ko manya in kanu ala ghairi hudan in sun zanto ba kan shirya ba kaga girmama sai zama akwai mai kenan cutarwa dan wannan sai nuna in suna kan shari'a girma wasu ba ba ne da haka ya kamata ya ce to amma li kulli jawadin kabwa suka ce kowane ingarman doki zai iya tuntube ashbahatu lil mubtilina fi zalika listidlal abi jahl bi zalik wato babbar shubha da mutane ke bata da ita al mubtilina masu barna suke kafa hujja da ita fi zalika wajen bin addinin iyaye da kakanni wajen bin girmama manya sai abinda manya suka tafi akai kai ba za ka abin nan ba listidlali abi jahl bi zalika wannan gashi abu jahl ma ya wannan to wannan sai nuna wata babbar shubha ce wanda duk mutane suke kafa hujja da ita kaga da ta an yi hujja da ita yau ma haka الهادية عشر مسألة تسعة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته babbar shaida da ke nuna cewa ashe su ayyuka abin da ake kirga su da shi shine mai ka mutu a kai alkhawatim ke li'annahu لو قال hala nafa'atu domin Abu طالب a lokacin da ya faɗe ta da ta amfane wannan ke nuna kenan duk barnar da mutum ya a baya in a ƙarshe ya zo ya cika ta gari cikawa ta gari nan wannan barnar duk an manta da shi ta biyu مسألة قوم شابيو التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب ta lura dangane da girman ita wannan shubha abinda ake nufi da shubha abinda yake kamar dalili amma ba dalili ba shubhar kuwa ita ce cewa iyaye da kakanni ba haka suke ba kai dan me zaka yi kaza to duk wanda yake baka wannan ba dalili bane ba dalili ne mai kamar da dalili amma shi ba dalili bane ba jirwaye da kamar wanka kenan wato girman ita wannan shubha fi qulubi dhallin a cikin zukatan batattu li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha domin mun ga a cikin wannan kisa sa Abu Jahal ba su yi jayayya da Abu Talib ba sai akan wannan duk abin da annabi ya faɗa ba su ce ba to kuma ba za ka tana da kaza ba to kuma ba za ka tana da girman ka ba to ba za ka sai dai suka tsaya akan me a targabu an lati abdul muttalib annabi ya faɗa su kuma su tana da ta wannan ya nuna wani abu ne mai girma a wajen waɗanda ba su fahimci shirya ba ma mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam takririhi tare da cewa annabi na maimaita kiransa yana zurfafa wajen bayani فلأجل إظامتها وعظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها dan girman ita wannan shubha da bayyananta a wurin su shi yasa masu suka takaito a kanta ba su kara kawo masa komai ba to abin muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi